بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الجبار العزيز الغفار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار ومن تبعه بإيثار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 وأخذ الحجاج من توافد إلى بيوتهم بعد أداء الركن العظيم آئدين بأجر عظيم وحج مبرور إن شاء الله نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم وأن يجعل حجهم مشكورا وسعيهم مبرورا وذنبهم مغفورا ولكن ماذا بعد هل انتهى الأمر هل أغلقت الأبواب هل توسج الحسنات لا والله إن ربنا تبارك وتعالى لا يطوى كرمه بانقضاء مواسم ولا يغلق بابه بانتهاء عبادة بل إن الباب مفتوح والجوائز معروضة والخزائن مع المال والمنادي ينادي من يريد أن يلحق بالركب من يريد أن يكتب له أجر الحج بل أجر الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيا من حرمت زيارة البيت الحرام بيت الله الحرام هذا العام اعلم أن من أجل الله ورحمته أنه إذا أوتي أقواما لا يحرم آخرين وهو سبحانه يعلم أن من المسلمين من تشتاق روحه إلى زيارة بيت الحرام ولكن حبسهم ومنعهم العذر فمنهم من منعهم قانون تعديد السن في الحج رغم خروج من القرآن ومنهم من منعه الفقر أو المرض أو أي مانع من موانع الأخرى إخوة الأعزاء وإنا نبشر كل مختلف عن فريضة الحج بأن من حال بينه وبين الحج عذر ثم هو نوى الحج بنية صادقة خالصة فإن الله تبارك وتعالى سيكتب له حج والحج فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه جابر عندما رجا من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر ويقول صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه يقول ابن رجب رحمه الله القائل لأزر شريك للسائر بل ربما سبق السائر بقلبي السائرين بأبدانهم وقد وصف ربنا جل وعلا هذا الصنف من الناس في كتابه العزيز فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون لما تلقوا في طلب أوتوا الأجر بلا تئب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إخوة الأعزاء فيا أيها المشتاق إن كنت صادقا في نيتك بأنك تريد أن يمن الله عليك بالحج أو العمرة فالزم بقلبك أن تعمل بكل طاقتك وبكل ما بؤسك إلى لكي تذهب لبيت الله الحرام وردل بقلبك قبل لسانك قوله تعالى وأجلت, وأجلت إليك ربي لترضى ثم أبشر فإن, فإن الله الرحيم بنا قد سن لنا على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعات والآمال الصالحة ما يقوم مقام الحج والعمرة فمن حافظ عليها والتزم بها كتب له عليها من الأجور ما يلحقه بأجور الحج والعمار ما يلحقه بأجور الحجاج والعمار وهذا فضل الله على هذه الأمة الكريمة المرحومة ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى وإن من هذه الآمال الصالحة التي تعدل عن الحج والعمرة الذكر بعد الصلاة وقد أخرج إمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدسور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم به من سبقكم ولم يدركم أهل بعدكم وكنتم خيرا من أنتم بين بحاريني إلا من عمل مثلي تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله خلف الصلاة ثلاثة وثلاثين, ثلاثة وثلاثين إخوة الأعزاء ومن أعمال التي أجل الحج والعمرة المحافظة على صلاة الفجر في جماعة ثم الجلوس للذكر بعد يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخذه الترمذي من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب له أجر الحج وعمرة, وعمرة تامة تامة تامة بقدر الأعزاء ومن أعمال التي تعدل أجر الحج والعمرة آداء الصلاة المكتوبة في المسجد فقد روي أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كان الحج المحرم رواه أبو داود فهل يعلم من خسر من الثواب العظيم من ترك الصلاة بالمسجد إن المسلم منذ أن يخرج من بيته إلى الصلاة والح... من إلى الصلاة والحسنات تصب عليه صبا فكل خطوة يمشيها بحسنة والملائكة تظل تستغفر له حتى يرجع إلى بيته ويكتب له ثواب الصلاة منذ خروجه من بيته ويضاف له ثواب صلاته إلى 27 ضعفا وبناء وينال فوق ذلك أيضا ثواب الحج كامل فانظروا إلى عظم فضل الله تعالى ومن أعمال الصالحات أيضا حضور مجالس العلم في المسجد فقد أخذ الطبراني والحاكم عن أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يؤلمه كان كأجر الحج تامة حجا فالحضور للدرس أو حلقة تعليم لكتاب الله تعالى تقام في المسجد تنال به ثواب الحج كاملا إخوة الأعزاء ومن آمال التي تعدل أجر الحج والعمرة بر الوالدين فعن أنس رضي الله عنه أنه أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه فقال له صلى الله عليه وسلم هل بقي آدم من والديك قال أمي فقال له رسول صلى الله عليه وسلم فاتق الله فيها فإن فعلت فأنت حاج ومؤتمر ومجاهد إخوة الأعزاء إن من الأعمال الجلية التي تعدل عدل الحج التكبير إلى صلاة الجمعة ولزوم مصلاها ويوم الجمعة هو عيد الأسبوع وحضورها بهيئتها وآدابها يمثل حجا دوريا متاحا للجميع عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن لكم في كل جمعة جمعة حجة وعمرة فالحجة الحجير للجمعة والأمرة انتظار الأسر بعد الجمعة إخوة الأعزاء ومن آ... ومن أول ما يلقى بالعبد بأذن الحج السعي في قضاء حوائج الناس ونفعهم فالمنهج المقاتدي للإسلام يرفع من شأن النفع المعتدي على النفع القاتل لذا كان السعي في تفريج كربات العباد من أعظم كربات قال حسن البصري مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حج خير لك من حج بعد حج هذا وصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها أشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي واغفر لنا جميعا يا من هو على كل شيء قدير اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والكافرين اللهم ارحمنا قبل الموت وارحمنا يوم الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا في القبر يا ارحم الراحمين صلوا وسلموا على خير البريه bismillah rahman rahim kafin mu fassara kutuba muna roƙon al'umma saka wa'annan yara da aka yi kinnafin ɗinsu a faɗin ƙasar nan gabaɗe cikin addu'o'in mu kusan mana da su da sauran al'umma da wannan soja da iyalinsa da 'ya'yanmu za ta kinnafin ɗinsu a maiduguri da koyo amma ko ina faɗin ƙasar nan ya Allah muna roƙonka albarkacin wannan sallar da za mu gabatar Allah ka kuftan mana da wannan ƴaƴaye ko kuma Allah ka tsare muka ɗare tsare zuri'ar mu ka kawo mana zaman lafiya a wannan gari da kuma ƙasar mu gaba ɗaya wannan kutuba za ta yi bayani ne akan wasu ƙananan ayyuka da idan muka ci gaba da aikata su ko kuma muka aikata su to za ka samu lada na daidai da wanda ya tafi aikin kuma ya umara kana zaune a gida a garinku a masallacin garinku ko na unguwarku in dai karki wannan ibadun in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a baka ladan aikin haji da kuma ladan aikin umara duk da baka je ba amma lada za a baka kuma wannan ba wai ya sauke maka farillan aikin haji bane in baka sauke amma za a baka cikakken lada kutubar ta fara da cewa godiya masu ɗimbin yawa da albarka su tabbata ga Allah mai mulki mabuwayi mai yawan gafara na shaida cewa Allah shi kaɗai shi ne abin bauta mabuwayi marin jayi akan komai da kowa kuma na shaida cewa annabi Muhammad zaɓaɓɓen bawansa ne tsira Allah da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo da iyalan gidansa da duk wani mutumin da ya aikata ayyukan alkhairi ila yawmul qiyamati Allah subhanahu wataala ce ya ku wanda kuka yi imani lalle fa ku ji tsoro na kakku ku yadda ku dawo gare ni face kuna musulmi ya ku muminai Allah ce ku ji tsoro na in kuka tashi zance ku faɗi zance na gaskiya ka zamo mai gaskiya ka faɗi gaskiya ka faɗi daidai in ji Allah Allah ce don kai haka zan kyautata ayyukanka kuma zan gafarta maka zunubanka Allah gafarta mana babu shakka kwanaki masu albarka suna ta wucewa ga da ya ɗumbin lada da albarka kwanan nan aka yi ta bayanin falalar goma farko na zulhajji aka zo aka yi bayanin ranar arfa aka yi bayanin ayyamar tashrik duk da sun zo sun shuɗe sun wuce kuma mahajjatanmu da Allah ya huwace musu sun tafi ƙasa mai tsarki sun je sun sauke farali kai wasu daga cikinsu ma yin sun fara dawowa Allah muke roƙo wannan ibada da suke gabatar a aikin hajji Allah ya sa hajjin su zama karfafe ya gafarta musu zunubanmu mu ma da mu samu zuwa ba Allah karɓa mana wannan ibada ta mu ya sa wannan ibada ta cece mu a ranar tashin alkiyama ya ku ƴan uwa masallata mu san cewa adalci na Allah ya kai matuƙa na kaiwa rahamarsa kowane musulmi burinsa shine tafi wannan ƙasa mai tsarki babu musulmin da bai da burin ya je wannan ƙasa don ya je bauta wa Allah ya samu lada mai yawa amma ga shi Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa sai samar da ayyuka da idan ma baka samu daman zuwa ba to za ka samu ladan da suke samu da ake basu kai kana zaune a gidanku ko a garinku ka samu wannan ladar. saboda shi aikin haji abubuwa guda hudu ko fiye da haka sukan hana mutum ya je abu na farko rashin lafiya in ba ka da lafiya ba zai yi ka je ka gabatar da shi ba ko tsufa ko kuma rashin kuɗi ko kuma rashin tsaro to idan wa'annan abubuwan suka zo suka hana ka zuwa amma kuma kana da niyya kyakkyawan niyya a zuciyarka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka samu wannan lada shine abu na farko watan yin niyya ya zama to kana san ka je ka kudurce a zuciyarka kana san ka je wannan niyyar to za ta baka ladan wanda ya je aikin alkhairi menene dalili na cewa lallai niyya na iya ba da wannan ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa da yakin tabuka sai tsaye da sojojinsa da sahabbansa yace ya ku taron al'umma kun san cewa tafiyar nan da muka yi akwai wasu zaratan mazaje da muka basu a Madina suna tare da ku babu wani tudu ko kwari ko rubuki ko kuma cikin wani rami da kuka shiga face wa'annan mutanen da muka basu a Madina wallahi suna tare da ku saboda ne manzala ce uzuri ne ya hana su zuwa saboda haka suna tare da ku cikin lada kamar yadda da ni da kai uzurruka daban-daban suka hana mu aikin zuwa aikin haji da umara to manzan Allah ce kana da lada saboda kyakkyawan niyyarka a wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa duk wanda yake roƙon Allah mutuwar shahada manzan Allah ce wallahi za a kai ka matsayin watan shahidi ko da ka mutu a ɗakin kakan ka saboda ne kana da kyakkyawan niyya wannan niyya ta game dukkan wani ayyukan alkhairi yanzu akwai wanda ban zo sallar juma'a nan ba saboda uzurukansu wallahi an ba su ladan juma'a saboda ne suna da kyakkyawan niyya yanzu misali likita yanzu da ya shiga zai duba mara lafiya a emergency sai juma'a ta kubuce masa wallahi an ba shi ladan juma'a wani mai uzuri mara lafiya ko matafi yana da yake da kyakkyawan niyyar ayyukan alkhairi bai yi ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a baka cikakken lada na wanda ya aikata wannan wace kike da wannan niyya ya ku ƴan uwa masallata mu sani yana daga cikin abin da zai baka ladan aikin haji da umara in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin tasbihi bayan sallah ta farilla idan aka yi da sallar farilla ka zauna ka yi tasbihi idan kuka duba cikin littafin nan na husnul muslim an kawo yanayi wata nau'i nau'i na tasbihi bayan sallah har guda shida an kawo ga wanda yake da uzuri ga wanda zaki wanda bai da uzuri ga yanda zai to sallar farilla ma ka rage ma ita tafiya saboda uzuri tasbihi ma an rage maka Za ka iya yin goma goma za ka iya yin sha ɗaɗɗaya za ka iya yin ashirin da biyar ballajiran ba ka nauyi ka yi talatin da uku ba talatin da uku kawai shi ne tasbihin da ake yi ba bi ma'ana tasbih alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku subhanallah talatin da uku za ka yi su goma goma ko sha ɗaɗɗaya ko ashirin da biyar nau'i nau'i hakuzin guda shida to yin tasbihi bayan sallah ya ku ƴan uwa yana ba da ladan aikin hajji da umara saboda haka da an idan da sallah ka daina saurin zaro wayar ka cikin aljihu don ka ga miskol ko ka ga message ko mai shigo ka tsaya kai wannan tasbihi don ka samu wannan falala menene dalilin cewa tasbihi na ba da wannan falala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin hadisi talakawa suka zo wajen manzon Allah suka ce ya rasulullah ga masu kuɗi na, muna sallah tare da su muna azumi tare da su amma su suna da kuɗi su tafi aikin haji su yi umara su yi jihadi su yi saraka mu ba mu da kuɗin saraka sai zan Allah ce ba zan nuna muku abin da idan kuka yi babu mai kamo ku ba sai wanda ya irin ku sai zan Allah ce ku rinka tasbihi bayan sallah ku yi tasbihi ku yi takbiri ku yi tahlili bayan sallah dan uwa na daga cikin abin da yake ba da ladan aikin hajji da umara shi ne idan mutum ya yi sallar asuba a cikin jam'i sai ya zauna a masallaci yana ta zikirin Allah karatun ƙur'ani ko hailala ko salati har rana ta fito ya tashi ya salatul ishirak rata biyu Manzan Allah ce za a ba ka ladan haji ta-matin, sai da manzan Allah ne mai taso uku za ka yi uwa ma'aikacin gwamnati ko ma'aikacin ofis me yawa ba zai samu wannan dama ba saboda saurin zuwa ofis amma ɗan kasuwa yana da lokaci mai manomi yana da lokaci kai ma ma'aikacin gwamnatin ka sa shi a weekend an and sunday za ka zauna bayan sallan asuba don ka samu wannan falala me yasa wallahi tafiya lahira sai an tara guzuri guzuri mai ɗimbin yawa ku dubi manzon Allah da sabai har yanzu suna ƙabari ba je lahira ba wallahi abin da ka tara shi ne zai baka nutsuwa cikin wannan ƙabari. saboda haka wannan ayyukan mu dage mu yi su don mu tara guzuri masu yawa domin mu je mu riski makwancin mu cikin aminci ya ku ƴan uwa masallata na daga cikin abin da zai baka watan ladan aikin hajji da umara shine yin sallah ta farilla a masallaci kullun jami'i bai wuce ka kullun jami'i? menene dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk musulmin da ya fita daga gidansa ya alwala ya kama hanya yana tafiya mala'iku suna masa tasbihi kafarsa ɗaya ya ɗaga a masa gafara a ɗaga darajarsa da ɗaya kafa ana masa salati ana masa addu'a har ya je ya dawo ka je ka koma inda kai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a baka lada 27 sannan za a baka ladan wanda ya aikin haji inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka hana gudu lokacin da aka tada sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka sada sallah kana kokarin ka samu jami'i ka daina zuwa a guje dan ka samu jami'i manzon Allah ce fa innaka fi sala kana cikin sallah manzon Allah ya ga wani sahabin sa ya taho a guje manzon Allah ya ce ya yabe shi ya ce madalla da kwaɗayinka amma wala ta'ud kakka saki ko da ka kai bawon Allah ka ne da ka daina bin sallar farilla da za ka zo masallaci ka samu a idar da sallah wallahi za ba ka lada 27 yanzu yau mafi yawancin al'umma ba ya sallar jam'i ta asuba a masallaci ba saboda ruwa duk wanda ba su je ba wallahi an ba su ladan jam'i ma dama kai ma kowane lokaci kowace rana kana zuwa sallar asuba na daga cikin abin da ke bada watan ladan aikin hajji da umara in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine zuwa inda ake karatu na ilimi a masallaci ta'alimat da ake a masallatai zaka ga wasu ba ka son zuwa wannan masallatan su je su zauna wannan zaman da alwala ka je ka zauna kana cin riba biyu musamman karatukan da ake yi bainal maghrib wal isha ka saurari karatu kuma kana jiran sallar isha jiran sallah shi kansa ibada ne mai zaman kansa manzon Allah ya ce jiran sallah yana ba da ladan aikin haji da umara amma a yau sai a ce sai in karatun wani ne zan ji sai in karatun wani ne zan saurara ko kirista ne ya shiga masallaci zai mana nasiya wallahi ka saurari sai ka tsinci abin da zaka tsinta ballanta na musulmi dan uwanka saboda haka ya ku dan uwa mu dage da wannan ayyuka na daga cikin ayyukan da ke ba da ladan aikin hajji in ji manzan Allah yi wa biyayya ga iyaye dukkan nan muna da iyaye hanyar aumayitan suna raye ne ko sun mutu manzan Allah ya ce wa wani sabon sai ce zan tafi jihadi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce manzan Allah ma banda guzuri banda banda kaza lissafo masa manzan Allah ya ce mahaifiyarka tana raye kai ma yanzu na tambayan ka mahaifiyarka tana raye in tana raye manzon Allah ce to ka ji tsoron Allah wajen kyautata mata wannan kyautatawan in ji manzon Allah daidai yake da aikin hajji da umara kai manzon Allah ce ko ba ta raye sada zumuncinta da zumuncin mahaifanka da zumuncin danginka to za a baka lada mai gwaɗi lada mai yawa a wannan zumunci na daga cikin abin da ke ba da ladan aikin hajji da umara shine zuwa sallar juma'a da wuri hani allaku ina saya kuma masu kan zuwa masallacin juma'a da wuri manzon Allah ce duk wanda ya zo sallar juma'a da wuri ya zo ya zauna ya jira sallah to za a ba shi wannan ladar da yawa sannan daga ƙarshe abin da ke ba da aikin hajji da umara shine biya wa mutane bukatunsu da zamanto kana gaggawan wa za ka taimaka taimako jama'a dukkan wannan ba wanda ba wani ne ya taimake mu ba kai ne yasa yanzu ka samu daman taimakon da ba za ka yi ba kai ma in a ofis ne wallah wani ne ya sanadinka in jari ne wani ne ma sanadi in ilimi ne wani ne ma sanadi to yanzu kai ka kai tik ɗinka ka kai kai ma ka kama hannun wani me yasa kake kyashi da bakin cikin ba ka taimaki wani ba idan ka taimaki wani ka taimaki kanka ka taimaki rayuwarka ka yi wa kanka ajiyar kwanciyar kabari yanzu masu zuwa hajji idan ka sauta ka na farilla sai ka ga mutum yana ta zuwa aikin hajji yana ta zuwa aikin umara amma makotansa da abokanansa suna fama ba ta iya bin kudin makarantar 'ya'yansu ba ta iya cin abinci kotarsu me zai sa aikin hajjinka ba za ka iya ɗaukan kuɗaɗen ka ba wa wasu jari ba Barku ibn mubarak ya fito zai tafi aikin haji sai tarar da wata mata tana jin yunwa sai ya ɗebi gaba ɗaya ku zai ce aikin haji na ke ne ba ta saboda me al'umma na bukatan taimako in kana da hanyar da za ka taimaki wani ka taimaki wani kai ma kana neman taimakon Allah kar ka zamo mai son kai mai mugunta yara ga suna wasu gama makarantu tunki ne ka karbi takardu da nema musu ake kaki to ko ba jima ko ba daɗe duk matsayin da ka taka wallah za ka ba wajen domin kafin ka zo su ne a wajen so da ka mu taimaki al'umma taimakon al'umma yana daga cikin abin da zai baka aikin hajji da umara saboda me tafiya lahira sai da guzuri kuma idan baka shirya isasshen guzuri ba wallah akwai matsala akwai wahala a gaba Manzan Allah na kwanci a kabarinsa fiye da shekara dubu yanzu ba je lahira ba to ballantana ni da kai idan ba mu shirya guziri ba ya za mu ce wannan kwanciya da ku yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce mu cewa mu masa salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mun salati daya Allah zai masa goma Allah ka manzon muna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka zauna da mu lafiya wa'annan yara da aka yi kidnapping ɗinsu ya Allah ka kubutan mana da su ya Allah ka fitar da su ba yaran ba dattijai da ake ta nunawa a facebook da na borno da kuma ko'ina ya Allah muna ta wasu da wannan sallah ka kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan jami'an tsaro muna roƙa musu Allah sun shiga tsaka mai wahala ba kayan aiki ga miyagu kuma ba isasshen albashi ba alawar sun shiga tsaka mai wahala ya Allah ka taimake su Allah ka taimake su kokarin da suke yi nagari daga cikin su Allah ka taimake su ka zaunar da kasar nan lafiya ummu ila salatukum wa safu sufukum yarhamukum ar